Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai ziyarci katar da Jamus mako mai zuwa don tattauna da muhimman kawayen Amurka akan halin da ake ciki a Afghanistan. Blinken ya faɗa manema labarai jiya juma a ma'aikatar harkokin wajen Amurka cewa zai tafi gobe Lahadi kuma ya yi godiya mai yawa ga Qatar. Babbar madogara ga babban jirgin saman Amurka da ya tashi daga Kabul kuma wurin farko na sauka ga dabban 'yan gudun hijirar Afghanistan. Babban jami'in diflomasiyyar na Amurka ya ce daga nan zai nufi sansanin sojojin saman Amurka na Ramstein da ke Jamus don gode sojojin Amurka da ganawa da 'yan gudun hijirar Afghanistan. har ila yau blinken ya ce zai jagoranci wani taron ministoci na kasashe ashirin afghanistan taron ministan harkokin wajen jamus heiko mas ya ce kasashen ashirin dukkaninsu suna da ruwa da tsaki wajen taimakawa wajen tsugunar da 'yan afghanistan da kuma rikon 'yan taliban kan alkawarin da suka ɗauka an sako wani kwamandan runduna ta musamman a mali jiya juma'a bayan da wasu fusatattun jami'an 'yan sanda suka nufi gidan yarin inda aka tsare shi bisa zargin amfani da muggan makamai don murƙushe mummunan zanga-zanga a bara. An tsare shugaban sashen yaƙi da ta'addanci na 'yan sanda Omar Samaki a jihar Sahel kan rikicin da ya barke tsakanin jami'an tsaro da masu adawa da tsohon shugaban ƙasa Ibrahim Bubakar Kaita. Zanga-zangar injinin Kaita ta girgiza ƙasan Mali a bara, inda daga ƙarshe ta kai ga kifar da shugaban a juyin mulkin soji. daya daga cikin irin wannan zanga-zanga a ranar goma ga watan Yuli na shekarar 2020 ta haifar da arangama na kwanaki da dama da jami'an tsaro. 'Yan adawar siyasar Mali sun ce a lokacin an kashe mutane 23 a lokacin tashin hankalin. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ba da rahoton cewa an kashe masu zanga-zanga goma sha hudu ciki har da yara biyu. Labaran duniya na zo muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar Baitulmalin Amurka ta faɗa jiya Juma'a cewa Amurka ta akaba wa wasu jami'an leƙen asirin ƙasar Iran guda hudu da laifukan yunkurin yin garkuwa da wani ɗan jarida ɗan Amurka kuma mai fafutukar kare haƙƙin ɗan Adam. Takunkumin na zuwa ne bayan masu gabatar da ƙara na Amurka a watan Yuli sun tuhumi mutanen hudu da yunkurin yin garkuwa da ɗan jarida da ke zaune a New York wanda ke sukar Tehran. wanda a baya kamfanin dillancin labarai na Reuters ya tabbatar da cewa ɗan jaridar ɗan asalin Iran kuma ba Amurke Masi Al-Najad. Iran ta kira wannan zargi da cewa ba shi da tushe. Andrea Gaki, shugabar ofishin kula da kadarori na kasashen waje ta ce makircin garkuwa da mutane na gwamnatin Iran wani misali ne na ci gaba da kokarin rufe bakin mutane a duk inda suke. Takunkumin ya toshe dukkan kadarorin mutanen Iran guda hudu a cikin Amurka Ko da suke a ikon amurka kuma ya hana duk wani ba amurke mu'amala da su sauran waɗanda ba amurka ba da ke gudanar da wasu mu'amaloli tare da mutanen hudu su ma ana iya sanya musu takunkumin amurka in ji sashen jiya juma'a shugaban amurka joe biden ya ziyarci jihar louisiana don tantance irin barnar da mahaukaciyar guguwar ida e ta yi a kudancin jihar kafin ta nufi arewacin kasar tare da yin barna a birnin la palace jami'an yankin sun yi wa shugaban bayani game da guguwar da ta mutane kusan miliyan ɗaya babu wutar lantarki yayin da wasu dubu ɗari shida suka rasa ruwa na alkawarin za mu da ku in ji biden a farkon taron manema labarai wanda ya haɗa da gwamnan louisiana jambel edwards kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu tare mai jihar Zamfara inda gwamnatin jihar ta ɗabbaka wasu tsauraran dokoki domin shawo kan aika-aikar 'yan bindiga daɗi da masu satar mutane da neman kuɗin fansa. to madalla gwamnan jihar zamfara dr bello matawallan maradun ya ɗabbaka wasu tsoraran dokoki da nufin shawo kan matsalar tsaro da ke ci gaba da addabar jihar ta zamfara da ke arewa maso yammacin najeriya a cikin jawabin da ya gabatar wa al'ummar jihar gwamna matawallan maradun ya bayyana dokokin kamar haka a yau ina wannan bayani a matsayina na gwamnan jihar zamfara domin ababen da ke faruwa na rashin tsaro a wannan jiha tamu ta zamfara dole mu ɗauki matakai wanda mun ka ga sun dace daga yau babu wata kasuwa wadda za ta ci a cikin jihar zamfara mun ba da umarni ga jami'an tsaro cewa duk kasuwar da ta ci ko aka buɗa duk wanda aka kama za a mai hukunci na ɗan ta'adda bayan wannan kuma babu wata mota wadda za ta je gidan mai ta sha man da wuce dubu goma ƙananan motoci irin su golf golf domin akwai golf inda za ta shan mai ana mata ƙari na tanki duk gidan man da aka kama yana sayan da irin golf mayan da ya wuce dubu dubu goma za a rufe wannan gidan mai kuma za a yi masu tara ko gwamnati ta karbe shi ko ta rusa wannan gidan mai bayan wannan kuma mun kashe daga yau ta a doka ice a cikin daji ko katako babu motar da za ta doko ice ko katako duk motar da aka kama ta je doka ice ko katako jami'an tsaro su kama ta idan mutanen gari suka ga mota ko da ta fi ta hanyar sata to mutanen gari su kama wannan mota kuma a hannun ta ma jami'an tsaro wannan mota kuma mai wannan mota mota ya rasa ta babu wata motar da za ta shigo daji ko ta ɗauko icce ta kai daji ko abinci ta kai daji ko ta ɗauko katako daga daji ta shigo gari ko ta fita gari babu ta har dai masu kanta babu wata mota da za ta koma ɗauka shanu daga yanzu a cikin jihar zamfara babu sanda za a fita babu sanda za a shigo da shi duk shanuwar da aka kama za ta fita ko za a shigo da ita a kama ta mun ɗauki cewa ta sata ce domin sun ƙi bin umarnin gwamnati wannan doka duk ɗan jihar Zamfara ya kiyaye idan ya gani ku ne idon al'umma kada ku ce gwamnati ta kasa yin dokan mataki kuma kuna da rawar da za ku taka idan kun ga an kauce wannan doka ku faɗa ma al'umma in kun ga za a shigo da shanu ko za a fitar da su to ku faɗa ma jami'an tsaro daga yau mun sa dokar cewa duk karamar hukumar mulki babu babur ɗin da zai tafiya iyaka daga shidda zuwa shidda daga karshe shidda na yamma duk babur ɗin da aka kama to na ɗan ta'adda ne sannan daga yau babu wani babur da zai ɗoki mutum uku idan aka gani a tarbe shi idan suka gudu ko suna son su gudu to miyagu gune jami'an tsaro su harbe su bayan wannan kuma akwai baburan da idan jami'an tsaro sun gansu kamar ma'aikacin lafiya ma'aikacin jarida da ma'aikatan tsaro za su iya amfani da babur sai kuma maganar mashin a cikin garin gusau za a yi aiki daga karfe shida na safe har zuwa karfe takwas ƙananan hukumomi ne daga karfe shida na safe zuwa karfe shida na yamma sannan agwagwa da buje shi ma haka da agwagwa da buje da mashin duk aikin su guda sau haka su ma doka guda ce da su da babura ya agwagwa da buje sannan shi ma dan agwagwa da buje duk wanda ke sa labule idan an gani a bude shi kuma in bai bude shi ba a karbe wannan agwagwa da buje babu wani agwagwa da buje da zai lullube shi ko ya mai tinted ko ya sa mai labule jami'an tsaro in sun ga wannan shi ma su kama shi domin shi ma mugu ne akwai maganar shigowa cikin gari da giya da kuma kwayoyi za a yi tax force wanda za a kula za a diba duk inda gidan giya yake a jihar zamfara da wurin sai da kwayoyi za a kama su don haka masu sai da giya ko sai da kwayoyi daga yau su rufe waɗannan wajeje domin za a yi tax force na ma'aikatan lafiya da jami'an tsaro da mai sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu tare mai jihar zamfara inda gwamnatin jihar ta ɗabbaka wasu tsauraran dokoki domin shawo kan aika-aikar 'yan bindiga daɗi da masu satar mutane da neman kuɗin fansa. Toma Dalla. Gwamnan jihar Zamfara Dr. Bello Matawallan Maradun ya ɗabbaka wasu tsoranan dokoki da nufin shawo kan matsalar tsaro da ke ci gaba da addabar jihar ta Zamfara da ke arewa maso yammacin Najeriya. a cikin jawabin da ya gabatar wa al'ummar jihar gwamna matawallan maradin ya bayyana dokokin kamar haka gwamnan jihar zamfara dr bello matawallan maradun za su bi kemis kemis su ga magungunan da suke saidawa sannan kuma a duk inda aka ana sai da giya to dole a kama wannan wuri saboda ita ce ake sayarwa ana sa yan ta'adda suna yin maye suna kashe al'umma sai gidajen mai babu wani mai wanda za a sayarwa ga jarka daga yau duk man da za a saya sai dai mota ta sha mai babu magana sai da mai a jarka duk gidan man da ya sai da mai a jarka to za a rufe wannan gidan mai kuma abin da doka ta tanada za a yi mashi saboda haka yan bumburutu daga yau babu wani wurin mai da za a saya na bumburutu za mu sa jami'ai na siri a kowane gidan mai waɗanda za su rinka kula da waɗanda ke shan mai idan mai mashin ya zo so biyu ko so uku za a kama inda ya zo so ya dawo na biyu to mun ba da umarnin a kama shi ko mun ba da umarni a mai hukunci na shi ma ɗan ta'adda ne domin yana tare da ah, ta'addanci za mu yi kwamiti kala uku za mu yi na jiha sannan za mu yi na ƙananan hukumomi sannan za a yi kuma wanda zai kula da duka waɗanga kwamiti wato committee of enforcement wannan doka mun bada ta ga jami'an tsaro kuma za su fara amfani da ita daga yau muna son duk wani haɗin kai da ya kamata a ba kwamitocin da za mu saka da jami'an tsaro to al'umma ku bada sannan magana na infoma idan 'yan ƙasa sun san da ga ɗan infoma a cikin gida ko a wani gari to kada su ce mai komi a faɗa ma jami'an tsaro dama akwai doka wadda ta da cewa duk aka kama yan foma ko mai kashe mutane shi ma a kashe shi saboda haka su ma za mu har masu akan waɗannan abubuwa da suke yi na ba da bayanai na sirri ga 'yan ta'adda ana dokan mutane ana halakar da su ana karɓar kuɗin hamsa to daga yau duk wanda ya san inda 'yan foma yake ya faɗa mu wannan kwamiti da za mu sakawa da in kana jin tsoro ka rubuta takarda ka aika cewa ga infoma za a ba da lambobin wayoyi wanda in ka san infoma a unguwarku ko a garinku ko a ƙauyenku to za ka kira ka faɗi suna wannan infoma amma ka ji tsoron Allah wanda za ka faɗi kar ka je ka mai kage ka sani duk matakin da aka ɗoka a kan shi in ƙarya kai mashi Allah zai maku hisabi gobe lahira saboda duk bayanin da za ka badawa ka tabbatar da ka ba da bayani na kwarai bayani na gaskiya bayani sahihi sannan kuma idan mutum ya kirawo lamba za a tambaye daga wani gari yake in ya faɗi garinsu sannan an samu lambar shi da gidansu to idan aka bincike labarin da ya bada na karya to shima ma infoma ne don haka hukuncin da an kawa infoma shi ma za a mai wannan hukunci sai motoci masu ɗauka abinci duk motar da aka kama da abinci abinci ta ina zai je idan zai je daji ne mun ba da umarni a kwace wannan motar da abincin ya zama na marayu a ba gidan marayu wannan abinci motar ma za a saida ta a ba gidan marayu domin a ci da marayu saboda haka wannan doka dole mutane su bita idan ba su bita ba mu kuma za mu ɗauki matakin da mun ka ayyana za mu ɗauka domin shine dole gare mu a matsayin muna gwamnati wannan matakai gwamnati ta ɗauke su ne domin mu tabbatar da an samu tsaro mun kare rayuwar al'umma kamar da Allah subhanahu wata'ala ya aza mana wannan nauyi na kare al'umma da dukiyoyinsu wannan mataki dole ne gwamnati ta ɗauke shi. To ko mai zamfarawa wake cewa kan wannan jawabi na gwamna Batawalle? Ibrahim Ahmad Janyau ɗaya ne daga cikin masu gugurmaya domin tabbatar da zaman lafiya a jihar zamfara. ga kuma ra'ayinsa dangane da jawabin gwamnan. Na ji bayanan mai girma gwamna game da waɗannan abubuwan. Kai yanzu matsayin ba wai cikin ƙauyuka ba a cikin babban birnin jiha cikin gamman headquarters ma sai a zo a ɗaya awon gaba da kai a tahi da kai gaban mutane gaban kowa kuma game da maganar da mai girma gwamna ya na insecure na improvement al'amari ne wanda yake da wahala yanzu saboda mutane sun mayar da wannan al'amari wurin samun kuɗinsu sai dai abin da mai girma girma gwamna muke tunanin ya yi kuma ya diba game da ruhe kasuwanni da kuma cewa duk motar da aka gani a kama da abun nan dole ne a kawo kwamiti kuma a sa su security da su yi la'akari ga wasu abubuwa saboda idan kan lura kasuwannin da ake ci idan wani bai tai kasuwa ba wallahi bai iya sayan bai iya cin abinci ko ciyar da iyalansa sannan kuma yau in an ruhe kasuwa wanda a dan kasuwa an ce bai cin kasuwan mako mako duk yadda mun ka san yankunan mu suke wasu sun yi bayan da kasuwan mako-mako akwai kasuwanni at least cikin kwana bakwai na sati wani zai je so hudu ya sayar da goro wani ya sayar da kayan abinci wani gishiri wani manja wani gasunan al'amari ne wanda gwamna ya kara dibawa akan waɗannan matakai in wani mataki za a diba don a sassauta ma al'umma a sassauta musu bisa bayanin da nake ma yanzu haka daga wannan bayanin da mai girma gwamna ya yi buhun gawai abun da yake naira dubu ɗaya da ɗari biyu amma yau ya waye gari safiyar yau ya zama naira dubu uku da ɗari hudu saboda kawai mai girma gwamna ya yi bayani akan cewa ba a kawo katako ba a yi tabbas sun ɗauki aniya kuma sun ɗauki niyyar kowa abun da yake fata gwamnati ta azzara ta sa matakan da za su kawo kawo sauki amma kuma idan aka dibi al'amarin yau da kullum na al'umma ga talauci ga yunwa ga rashin aikin yi wanda yake da aikin yi ko yake da dan sana'a a hannunsa ya kasance an hana shi zuwa kasuwa al'amari ne wanda gwamnati da kuma mai girma gwamna ya kamata ya diba mun san kokarin da yake ta yi a kan lamurran nan da ake ta faruwa a jihar zamfara babu man da yau mu ma da ordinary ba mulkin al'umma muke ba abun yana cikin abun da yake ta muna da hankali yau a waye gari kullum sai an yi kisa zamfara in an kashe mutum hamsin zamfara shine ba a yi kisa ba a rana amma ya ƙara dibawa akwai wata kisa mai zuwa ta yunwa wanda al'umma suke ciki duk da mun san ƙoƙarin da suke yi amma dai su ƙara dibawa. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka da Solomon Abbo wanda ya daidaita mana sauti. Hassan mai na kai na ke sallama da ku, ba kasance lafiya. a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraron gidan rediyon murya Amurka kama da kasancewa da ku a cikin shirin da ɗan gari. Shirin da ke zagayawa lungu da sako don zakulo garuruwa masu tarihi. Sunana Abdurrahman Kabir Jani ɗauke da shirin. Ya a cikin shirin muna garin kwami na karamar hukumar ɓata garawa ko na tare da dattijo Malam Ahmad Lema don jin tarihin wannan gari na Kwami. Shi Kwami wata unguwa ce ta Fulani kamar kilomita ɗaya arewa maso yamma ta garin garawa. A yau ta haɗa da wani yanki rubu da tsauni da agama da kwalejin ilimi ta tarayya ta katsina wata FCE da kuma gidaje masu sauƙin kuɗi wato Batagarawa low cost da katsina polytechnic duk yanki ne na Kwami. Kwami ta kasu kashi uku bayan wanda ya kafa ta ya rasu. Akwai kwamin nini wadda ke cikin kwan karama wadda nan ne shi ainihin wanda ya kawo kumin ya zauna shi sunan shi ahmadu ya zo da matarsa da kuma tawargarsa a nan abulmin wanda ya kawata ya zauna da iyalansa kwamin ta kasance neman ilimi da ainihin addinin musulunci aka yi mahimmanci. muhimmanci daga bayan nan da ilimin zamani ya zo kuma sun rungume sosai da sosai na aka samu fitattun masu ilimin zamani da ake takama da su a faɗin ƙarƙashin ɓata garawa akwai kwami kuma guda wadda ake kwamin abba wadda aka fi sani da yan kuma mutanen nan yan kuma sun kasance malamai ne kuma suna kiwo suna noma kuma habbaye sun mallaka da shanu waɗannan mutane daga bisani sai abdullahi abba ya tashi daga nan ya koma ya kafa wani kawai ake marubu gashi nan gab da fce katsina ainihin ma'anar karma ita kanta ta kwami. kalmar kwami to asalin ana nufin wato komi wato lokacin da wannan kalmar duk wanda aka danganta da shi ana nufin yana da wadatar komai bakin gwargwado arziki irin na da a nan gida mun samu tarihin cewa a dalilin kwama ta kasar sokoto wadda yake tana kusa da wani gari ake ce ma rara a cikin karamar hukumar uh, raba inda sardauna wani fito mm. to daga nan shi wannan amadu ya taso farak sai ya samu wurin kuma suna kwami kwami waɗanda irin mutane a wannan gari na kwami ko kuma su kwama suka yi mu'amala da su kuma sun yi mu'amala da mutane da dama daga cikinsu akwai hambalawa da 'yan dakawa da zorawa da mutanen gama hambalawa nan sanannu ne su ne mutanen unguwa alkali a halin yanzu lokacin da shi shugaban na kwami ahmad zai taho da tawagarsa ya buƙaci wani wanda ake muhammadu gigama wanda yake shi ne asalin mutanen unguwa alkali ya buƙace shi da su taho tare saboda a lokacin akan samu mahara da mayaka masu kamen bayi suka lalbe shi da da farko yaƙi ya biyo su to amma ya amince suka taho tare kuma lokacin suna tafiya cikin dare dalili kuwa saboda kada ku da mayaka su yaƙe ku to kuma dole an tafiya da maharba to kuma shi wannan muhammadu gaman gaskiya shahararren mutum ne abu da suka taho suka sauka da suka zo ba su yi sun katsina ba shi ahmadu ya zanna kwami shi kuma wani gama ya zanna makurdi kata nan da kawo in ka hanyar dan dagoro da kawo shabala kawai yana nan kuma kabarinsa yana nan shi wanda muhammadu gigama din sun taho tare sun zauna shi ma malami ne ya yi ta karance-karance karantar da mutane nan wajen gewen su abokuwar da sauran kauyuka da ke na wajejen shi kuma Ahmadu sai ya zauna a nan kwami na wannan gari na kwami da mutanen shi mene ne suka shahara kan shi to mutanen kwami gaskiyar magana sun shahara akan ilimin addinin musulunci saboda macen malamai ne sun taso suna ta yada addini saboda sun shahara kwarai da gaske wajen karantar da addini da kuma musamman limanci a nan a garin batagarawa za mu ga cewa tunda da aka garin batagarawa su su suka fara limanci a batagarawa da farko akwai ah, wanda ya fara yin limanci a bata garawa abdulmin nini nan da umar kaki kasan ahmadu shi ya muhammadu muhammadu ya umar kaki to umar kaki waɗanda da ya fa abdulmin shi ne ya fara yin limanci a bata garawa amma a lokacin da yake ba sallar juma'a irin abin yawanci kusa za ga ba masallatan juma'a saboda wurin kawai mutane yan kaɗan ne yawanci sai an je irin manyan biranen suka tsana saboda haka a jerin limamin da aka samu ta cewa waɗannan mutane shahararru ne alumini shi ya fara yi mace ɓata garawa daga nan sai wani su ɗan ya cafe to shi wannan ana kyautar san cewa ɗan uwansu ne ya taso daga can wajen garin da suke ya je cafe ya zauna sannan daga baya ya zo gano dangin shi anan ya zauna to ya yi limanci saboda haka kaga sun shahara kenan wajen yankin da aka fara ɓata gara suke limanci. Na waɗannan abubuwa ne na tarihi wannan gari na kwami yake da shi. Abubuwan tarihi da garin kwami yake da shi babban dai abin da ya fi nuna da tarihin kwami a lokacin shi ne wannan giginya da addu'a da na gaya maka wanda suke amma sun mutu ba da daɗewa ba wanda ke gudun mun san su. Saboda ainihin nan ne inda Ahmadu ya kabarin shi yana nan. to kuma akwai itatuwa yanzu haka akwai kukoki guda biyar waɗanda lalle an ce tun daɗe kwarai daga sai da kaje wurin za gani kasan a da da gari yake ko za ka ce ana samun itatuwa musamman irin kukoki to akwai kukoki suna na har yanzu in mutum yana so ya je zai gani akwai kuma wani katon durmi wanda da an ce da an yi ta kofar kwaya ana hangen saboda tsananin girman su da tsawon sa wanda annan suke kafa majalisar na karatu na ake karatu wani durmi to shi ma dai ba shi amma da akwai kuwan shi sannan kuma akwai rafin waje shi yana nan yanzu haka da kaji za ka ganshi wanda su so gina yana nan ana ta gyara shi ana amfani da shi ana bar ruwan shanu ana mutane suna zuwa suna ebo ruwa suna sha sannan akwai kuma rafin yamma shi ma yana nan amma dai shi ma kusan ya an ga amfani saboda unguwa ta kai wurin mutane sun cike shi da shara sannan akwai wata korama wadda ake cewa fanga wadda ta raba wurin ga ƙauyukan kwami karama da kwami babba wato rubu akwai korama na wadda ta ainihin wurin ba ga ma abu da wani tarihi sannan kuma akwai kaburra suna nan ainihin waɗanda suka kawo kwame. a lokacin wannan gari na kwame wace sana'a ce mutanen garin kwame suke yi to sana'ar da mutanen kwame suke yi a lokacin sana'a ce irin ta yau da kullum wanda aka saba da ita wanda tun farko kasan abin da mutane suka fi shine dai noma da kiwo musamman fulani to ta sun shahara kwarai da gaske wajen noma da kiwo suna kiwon dabbobi har da ƙananan dabbobi to dan ni kai nan shaida ne na tashi muna da shanu Ka in zo primary school lokacin da aka makaranta sai na je na tatsa a garken shanun mu na kawo gida sannan in tawo da kuma in tawo ta gara in yi karatu sun ba da gudunmuwa kwarai wajen ah, ba da magunguna kasan fulani suna da ah, da kulkula ah, musamman ciwon irin da dabbobi ciwon shanu da sauransu suna ba da magunguna sosai ana zuwa daga ko'ina ana amsar ah, magunguna sannan kuma kaga suna taimakawa kwarai wajen saidawa rinzawa naman nan wani ana samun fatu akwai da abubuwa da wanda ake samu ga man shanu ga nono da sauransu wani kalubale wannan gari yake fuskanta ta wannan gari kalubalen da ya fuskanta na farko dai babu shi saboda an riga duk mutanen sun tashi sun yi hijira abin da ya rage shine kamar rubu da aga to rubun nan tun da yake duk bangare na kwami yanzu zamanin ya shigo musu gaskiyar magana saboda za ga cewa duk yawanci ya'yan makaranta sun cika garin kuma karanta inda muka yan zamani da mutane daban-daban suke tahowa za ka samu abubuwa waɗanda suka saba ma al'adar mutane da addini za ga cewa yanzu mutum kawai sai yanka gida ne sai dan yanka kawai sai ya bada daki haya to wannan akwai kalubale kwarai wajen wannan abin da samu a wajen rubun nan da kuma a gama sannan kuma za ga cewa kusan gonakin da an sai da su wanda a da ba sai dai a bada sannan mutanen sun fantsama sun tafi wurare irin su cikin katsina akwai su kano maiduguri lagos duk za ga cewa akwai mutanen gwami sannan kuma su ma saboda wajen tafi aikin haji za ka cewa an saka muna dangi a chadi da masar da sudan wanda yake akwai inda ma yanzu ana ziyarar juna tsakaninmu da su To madalla masu sauraro a nan za mu ɗiga shirin aya. Yanzu a madadin wanda aka ji muryar shi dattijo Amal Lima da gidan rediyon muryar Amurka abdulrahman Kabir Jani ke sallama da ku. To kun ji lokaci ya canza. yara zamani ya canza. To madalla Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a ko da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri da kuma matasa a duniyar gizo na shamsiya hamza ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salaman abo da hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.